This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalil Masih Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky bai tabbatar da cewa zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a mako mai zuwa ba, amma ya ce makonni masu zuwa na iya zama masu matuƙar tasiri a harkokin diflomasiyya. Trump ya faɗa a ranar bakwai ga watan Fabrairu cewa mai yiwa ya gana da Zelensky a mako mai zuwa. Wurin haɗuwar zai iya zama a Washington in ji shi ya ƙara cewa ba zai je Kiev ba. ya kuma ce watakila zai yi magana da shugaban rasha vladimir putin nan ba da jimawa ba amma bai ba da wani lokaci ba zelensky ya ce yana da mahimmanci shi da trump su gana kafin shugaban na amurka ya gana da putin zelensky bai tabbatar da gana wasu da trump ba amma ya ce diflomasiya za ta ƙara ƙaimi taron da shugabannin kasashen afirka suka yi don magance rikicin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a yau asabar ya yi kira da tsagaita wuta ba tare da wani sharaɗi ba a cikin kwanaki biyar. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke ɗauke da makamai ta yi gaggawar ƙwace yankuna da dama a gabashin DRC mai arzikin ma'adinai a wani harin da ya sanadin mutuwar dabban mutane tare da raba adadi mai yawa da mahallansu. Gwamnatin DRC ta ayyana ƙungiyar M23 a matsayin ƙungiyar ta'addanci a hukumance. yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka suka sanya ta a matsayin ƙungiyar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai taron da aka yi a tanzania ya samu halartar shugaban ƙasar rwanda paul kagame da takwaransa na congo felix tikshedi da kuma shugabannin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka eac da mambobi goma sha shida na ƙasashen kudancin afirka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar 'yan sanda a jihar Gombe ta kafa dokar hana zirga-zirga daga karfe 12 na dare zuwa karfe 5 na asuba. sai lamuran tsaro sun inganta. Hukumar 'yan sandan ta ce ta hana zirga-zirgar ne cikin dare biyu bayan wani sabon salo da miyagun mutane suka bullo da shi don gudanar da sace-sace da kuma fasa shagunan 'yan kasuwa da gidajen jama'a. Kakakin hukumar 'yan sanda na jihar Gombe, SP Bahar Abdullahi, ya faɗa wakilin Abdulwahab Muhammad Dalili Ɗan takaita zirga-zirgar cikin dare da karfe sha biyu zuwa biyar na asuba haka akwai dalilai kamar guda biyu zuwa uku eh. na farko akwai sabon salon da barayi suka ɗauka tun da kuma mutanen banza suka dauka especially a cikin dare eh. sai a je a sami shagon mutum a je da mota a fasa shagon a ɗebe gaba ɗaya kayansa so an yi na ɗaya an yi na biyu na uku kuma 'yan sanda da suka fara bibiya ko wanda suka bi da motan har ɗaya daga cikinsu bai kai da shiga motan ba motan suka yi zoom off eh. suka ɗaya daga cikin barayin motar ta taka shi mutu daga bisani an kama motan da kayan da suka sata ɗin da mutum ɗaya eh. da yake bayyana bayanai da dama akan abubuwan da inda suke aikata wannan laifukan kuma sai muka duba masalahan ita ce da da ake wannan aka hana zirga-zirgar cikin daren nan ta zagayar ba da eh, akwai karancin irin wannan laifukan kuma bayan haka kaga dama eh, ba wai an ce ta zirga-zirgar yanzu in abu ne na rashin lafiya kaga wannan ba mai hana a motsa abu ne irin zirga-zirga ta ba da nini ka ga matasa gungu guda sun taru suna shaye-shaye cikin dare ko sun haɗa wani jangul ko wani abu to duk irin abin da ake faɗa da shi kenan saboda daga wannan taruwan da suke yi daga nan sai a tafi sata na uku kuma shine kamar abin da ya shafi bangaren masu harkar sufuri na cikin dare su ma abin da ya shafi dan a ne da sauransu aka samu ana ɗaukan kayan laifi ko a sato mashin ko kuma kai da ka a caɗan a biye ka saboda dare ne ba wanda zai baka taimako a kwashe mashin nan. To a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan tattaunawa. Sama da mutane hamsin ne aka kashe a kusa da garin Jiyo da ke arewa maso gabashin kasar Mali a ranar Juma'a bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka yi wa ayarin motoci kwantar ɓauna tare da rake sojojinsu in ji wani jami'in yankin da mazauna yankin. maharan sun kai farmaki ne a kusa da ƙauyen kobe mai tarzar kilomita 30 daga jiyo yankin da ƙungiyoyin da ke alaƙa da ƙungiyar isis da alka'ida suka shafa shekaru goma suna tada zaune tsaye a mali da makwabtanta burkina faso da nijar kimanin garawakin mutane 56 ne aka rubuta a asibitin da ke jiyo in ji jami'in ya kuma karar cewa akwai kuma waɗanda ba a san adadin sojojin da suka jikkata ba sojojin mali ba su amsa buƙatar jin ta bakinsu ba wani mazaunin jo ya kuma ce an kashe kusan mutane hamsin tare da ƙona motoci ana yawan samun munanan hare-hare ta yadda sojoji ke shirya masu rakiya a kulle yaumin in ji mazauna garin rikicin ya samo asali ne a yankin arewacin kasar mali bayan samun tawayen 'yan awaren abzinawa a shekarar 2012 tunadai mayakan suka bazu zuwa wasu kasashen yankin tsakiyar sahel da ke fama da talauci a kudancin sahara hare-haren sun kashe dubban mutane tare da haifar da rikicin jin kai inda sama da mutane miliyan uku da ɗigo biyu suka rasa matsugunansu ya zuwa watan janairu a cewar kungiyar kula da hijira ta duniya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau shirin yana jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar tare da abokin aiki na Mansur Sani. Bari miƙa ku gare shi. Shirin na wannan lokaci zai mai da hankali ne game da irin yanda aka yi rantsuwar wato Donald Trump shugaban ƙasar Amurka yana ɗaya daga cikin shugabanni da kuma ƙasar shi wadda idan duniya ke kallo tare da neman canji akan al'amura daban-daban tun daga na yaƙe-yaƙe kasuwanci salon siyasar mulki na wasu ƙasashe da da sauran abubuwa masu tara kama da haka ciki ma har da hulɗa tsakanin shi da sauran ƙasashen turai da ma na afirka To tare da fatan dukkanin inda kuke za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren VOA. To madalla Masu kasancewa tare da mu ko in ce malamanmu na wannan zaure muna muku barka da warhaka. To madalla barka da warhaka malam Masar. Masha Allah za mu so kowa ya gabatar da kan shi kafin mu tsunduma a cikin shirin. To eh, ni dai sunana Lamini Gwanda wanda aka san da La Press don jarida a nan birnin Maradi. Sai kuma sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani. To ni kuma sunana Ibrahim Inazum Darakta Radio Garta Maradi. To masha Allahu, ta da fatan wannan shiri zai ba da citta. To kamar yadda kowa dai ya riga ya sani kuma madigar shirin ta yi shimfiɗa a cikin wannan shiri. Tani dai shugaban ƙasar Amurka a wa'adi na biyu cewa da Donald Trump ya shiga fadarsa domin ci gaba da aiwatar da mulki wanda za a iya kiran shi karo na biyu. masu iya magana ke cewa kowa ya gaji da bai saba ba wane ne donald trump duk da mutane da yawa sun san haka alayyi lamini gwanda la press a takaice ni za ka ce game da donald trump to a takaice dai shi donald trump wani mutum ne wanda za a iya cewa mai wani tasiri da kuma wata manufa ta daban da kuma tsarin eh, hatta mutunta karshe da kuma abubuwan da ya sanya a gaba zaka ga sun sha bamban da na saura dama dai tun farko ba dan siyasa ba ne hmm. ah, idan aka li wancan wa'adin mulki nashi na farko da yi za ga ba dan siyasa ba ne a tashiri dai ne ah, yana da tasirin karfin tattalin arziki in ka dauki fannin abin nan da sauransu to sannan aka dauki bazin abin da shafi halayya da yan adamtaka da sauran abubuwa nan ma za ka ga kasancewa shi ba dan siyasa ba kuma abin sai tasiri ga irin yadda dama ɗabi'un shi suke na yin abubuwa kai tsaye wato shi ba mutum bane da dama ya saba irin dabaru da irin me ake cewa kamar nuku na yan siyasa yawa shi kawai tsaye ne saboda haka a batakaice za ce Donald Trump wani mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane ta fuskar ɗabi'u da halayya da kuma cincan tushen shi dama kuma ka san al'adar dan adam idan ya zama mutum mawadaci ne ko mai arziki wanda bai dogara da kowa ba ba tunanin samu da kowa za ga rayuwar shi ta sha bamban da ta sauran mabukata wanda za a ce ko sana da ta bukata ta wani abu wato zaka yana da dagawa da shi kawai tsarin shi zai bi mun ga wannan lokacin corona irin yadda ya rika nuna abubuwa a lokacin wancan mulki nashi na farko saboda haka a takaice dai Trump wani mutum ne wanda ni a gani na ya sha bamban da sauran mutane in za a kalli yadda ya kamata a ce shugabanni sun kasance to shi yana da bambanci da su sosai ta fuskar tasirin ra'ayin shi da kuma manufofin shi wanda sun samu asali tun kasancewar lokacin da ya fara mulki na farko dama bai taba rike wani mukami na siyasa ba to a takaice ni a yadda nake kallon Trump kenan amma dai akalla dai shi ya sha bamban da sauran shugabanni ta waɗannan fuskokin. Mm. gashi trump eh, ya koma mulki mi mm-hmm, mm-hmm. ah, kake tsinkayi zai kasance ga sauran ma'amalolin shi da sauran kasashe mm. to eh, sauran kasashe ban sani ba dai kamar sauran kasashe wanda suke makwabtaka yanka kadoki irin su mexico da sauransu wanda dama kuma tun ranar shi ta farko da shiga ofishi ai kaga irin matakan da ya dauka abinda nake kallo gaskiya za a samu kalubale sosai ah, tun mm. daga afirka zuwa sauran kasashe da su kasance a Minna amurka tun a farko da kuma abin da ya shafi bunƙasa tattalin arzikin ta domin amurka dai ƙasa ce dama wadda baƙi ne suka taka rawar gani sosai wajen bunƙasa tattalin arzikin ta da ma samar da ita a matsayin ita wace ce amurka ina ce baƙi ba lallai sai na afirka ba tun da dama lokacin mu ai lokacin cinikin bayi ne idan ana maganar baƙi kaga akwai yan asiya irin su kasashen irin su pakistan da indiya da sauransu wanda sun yi tasiri sosai sana akwai wanda suke makwabtaka da ita saboda haka ina gana akwai matsaloli da zan ce kasashen da za su fuskanta kanta ta fuskar tsare-tsare da kuma sabbin manufofi na Trump domin akwai wata doka da ake ce ma African Growth and uh, Opportunity Act wata doka ce wadda kamar take ba da damar yin dangantaka kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka musamman inda mm. duke Afirka tun daga garin karkatu bangaren mu mm. uh, to ita wannan doka akwai yiwuwar Donald Trump gaskiya ko dai bai sa kafa shure ta gaba daya eh. to ka san shi mutum ne wanda dama dan Republican ne eh, eh. ta kuma jam'iyyar Republican zaka manufofinta abu ne wanda shafi kamar cikin gida an an fi tasirin cikin gida mm. akwai karancin ba da dama ga waje ko wasu yan waje su shigo su yi wasu abubuwa da kana ganin zai da fara tsorara dokokin zama dan kasa hatta ma in an haifi mutum a can amurka za ga cewa ya kawo dokar cewa budan an haife ka in dai ba iyayenka aka haifa to ba hushe ka zau da sauran da ke ganin ma zai zai sa kafa wando ɗaya da baki waɗanda suke yi kaka gida can sabana sauran shugabanni wanda yan jam'iyyar demokrat kaga su suna ta kokarin su janyo mutane a yi hulɗa da sauransu duk da ke dai shi Trump ko da dan Republican ne amma Republicancin nashi ya sha bamban da na sauran shugabanni yan uwan su gabata to ta wannan fuskar zai iya ganin gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda eh, zai shafi afirka musamman eh, tunda mu daman gaskiya kasashen mu har yanzu suna buƙatar tura ire-iren mutanen su tun daga neman ilimi ah, da sauran abubuwa suka shafi neman kuɗi ma Eh, tunda eh, dole akwai wannan bukatar eh, ya kai lakari da karfin tattalin arziki afirka yake sannan irin yadda irin waɗannan mm, baki ke zuwa can yanci ran ko na suke yin tasiri mm. wajen gina kasashen su muna da bukatar irin wannan ko da wata yarjejeniya za a zauna a sake sabantawa idan shi yana gana akwai wata danniya ko wasu abubuwa da ake masa na kutse ko wani abu to amma dai akwai amma saboda haka ni ina ganin yadda yadda ke nuna an ka dauki kasashen afirka to gaskiya akwai kalubale sosai akwai yiwuwar mutanen mu za su rasa damammaki da suke da su a da akwai kuma sauran abubuwa dai wanda shi da ma kamar na ce maka za su biyo baya marasa daɗi yawa yana jin akwai yar damuwa gaskiya inda ya ci gaba da irin wannan abubuwan da ya fara tun a farkon shiga shi ofis suna eh, sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyar kafafen yata eh, sai kafafen sada zumunta na resources Muhammad Kabiru eh, ala kulli halin Amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane wani irin sauyi kake gani eh, na zaman lahiya ko ɗinke wasu baraku wannan mulki na trump zai yi a wannan wa'adi na shi eh, alhaji mansur wanga wa'adi na trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai-sosai zuwan trump duk da kama ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da eh, gwamnatin da ta wuce Mm. Eh, in aka lura trump mutum ne wanda shi inda a ce a ɗauka ne a bada akan abin da ya shahi ya yi harakar yaƙi cikin kuɗi na amurka bai cika goyon bayan wannan ba kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu kamar in ka ɗauka ukraine kamar in ka ɗauka isra'ila da palestine Eh, trump kirkiri gaskiya bangaren ukraine ba za su samu yadda suke so ba kamar yadda suke samu sosai ma tun yanzu ma ai sun fara magani a ƙasa a yadda tun ka a <laughs> wara tahiya eh. kannan in ka ɗauka gashi da yake isra'ila duk da yake na da kyakkyawar alaka da isra'ila bisa kan fannin abin da ya shahi alaka ta kudu da kudu kuma yan uwantaka za a iya cewa hmm. bisa manufofin shi na isra'ila ana iya cewa za ta samu wani bangare na tallafi saboda yadda yake da kiyayya da kasashen musulmi musamman kasashen larabawa sai dai a wani fannin kuma shi baya goyon yaƙi tunda yaƙin da ake yi ba wai ita isra'ila ba wani cin riba ba take yi tana tabka asara sosai kenan ji irin tallafin da amurka za ta bata ji irin taimakon da amurka za ta bata ko trump shi zai badawa za su ci gaba da asara zai kai trump in har ya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su isra'ila in ka ɗauka tsaye da yaƙi da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da ita mayakan hamas ai ba wai don suna so ba ne ta kai ne tsaba asarar da suke tamkawa ne ya kai a haka kenan yanzu trump ya amince zai ba su gudunmuwa amma gudunmuwa ta ɗan wani lokaci ce mun sani ɗan wani lokaci ne da bayanan kabir muhammad yarima shirin ya kawo jiki a yau inda kuka ji ra'ayoyin mahalarta zauren kan yadda suke ganin shugaban amurka na 47 donald trump wanda ya sha rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga watan janairu zai mulkin amurka a karonsa na biyu da fatan shirin ya ka'itar da mai sauraro ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da mansur sani wanda ya jagoranci shirin sai fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mata yanar gizo ta adireshinmu voahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji cikakken ansar tambayar nan wadda kuka ji somin taɓinta makon jiya wadda ke cewa shin me ke haddasa gobar daji sa'an nan waɗanne ƙasashe suka fi fuskantar gobar dajin mai tambayar kamar yadda aka sani dai shine baban gida yusuf na faɗa jihar gombe najeriya to idan mai tambayar baban gida yusuf na faɗa da sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga cikakkiyar ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Wadube Yumba Kwabi, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Barka da warhaka Mala Ado da matambayi ni ne Dr. Madu Betumba Kwabe da an san shi tambayar ku kan me yake hanza ta wuta a daji. To dai abubuwan da suke hanza ta wuta a daji mu ya kasance kashi ko kuma bangare guda hudu. Na farko shine wato ayyuka mutum. Mutum yana da ayyuka da yawa wanda yakan iya sa wuta ta kama daji ta farko shine kama a ƙasan turai suna fita camp wanda muna ce camp fire wato in su fita shagali kenan in su kuna wuta da musu ji dumi in ba su lura da wutan ba watar na yakan iya bijire musu saka ga koya kama daji haka eh, to dokta wannan a bangare na farko kenan to ta yi watakila a cikin abubuwan da suke haddasa wannan wutan daji din baya ga wannan wadda ka zayyana akwai wani na biyu a gaba misali? Na biyu shine irin wa'annan mutane masu yawon daji suna son shigare. Wani yakan iya yayar da guntu shigare ba tare da ya kashe ba sai ya bare. Kaga iska kuwa yakan iya sa wannan wutan ta tashi har ta wannan daji. a cikin aikace-aikace na mutane wadda ayyukan mutane kan iya haddasa a wannan wutan daji din sai kuma mai misali. Na uku a ayyukan mutane shine wuta bone bone cikin daji yakan kasance ta waje noma ko kuma ta waje e, mai ake ce da shi ta waje farauta. Akwai wanda suke yawa kuna wuta su sa a cikin ramukan nan kanana dabbobi wanda za su kama. Yakan bijire watar na har ya ci daji haka wanda ya share gona ya binna ya ajin can in ya kona ba tare da ya lura da shi ba iska ka iya tura in iska mai karfi ne saka gagaga ya shiga daji yau to yanzu data wannan kama a yankunan mu kenan to su a kasar turai misali eh, menene yakan iya janyo haddasa wannan wutan daji din kamar su a kasar turai kenan a kasar turai suna ajiye bola a kusa da daji ne bayan gari ba kamar mu a Najeriya ko kuma wayansu wuraren Afirka da muna nan kusa kusa da bololin ba to wata rana sukan iya sa wuta a kan bola da suka ajiye a daji domin ya iska ko kuma guguwa iska mai karfi yakan iya zuwa ya sa wuta nan da taci mai kyau har ta cinye daji to misali kamar a can kasan turai da ma nahiyar afirka da ma sassan duniya akan iya samun wasu lokuta wasu mutane wanda haka kawai ka ga sun suna wasa da wuta su kunna wuta haka su yi ta dai wasa da shi haka shi wannan ba zai iya haddasa wutar daji ba dakta to akwai wayansu kuma wato da hali allawa dai wanda ba a gane musu suka iya ba tare da wani hujja ba su kuna wuta kawai su yar da shi akan daji su ji daɗi yadda daji na yake kwanuwa ana samu irin waɗannan masu hali nan a ƙasan turai da ƙasan afirka duka to allah ya sauƙa to dakta kamar har yanzu bangare eh, masu eh, aiki wato ɗan adam misali aikace aikace na ɗan adam babu wani aikin da kan iya janyo a wasu lokutan a samu wanzuwar wutar daji musamman a irin masu aikin hannu haka da sauransu? Sai bangare na ayyukan mutum akwai masu aiki electric wanda alhaji ado na suka yi ganganci da wayansu ayyuka din suka bar wayoyi yana kwance ko kuma ba a ɗaure ma kyau ba. na in ayi iska mai nauyi yakan iya taba juna. In ya taba juna yakan iya kawo wuta kaga wutan kuma yakan iya kama cawa ko kuma ma wani abu makamar da haka wanda zaka ga zai fara ce daji. Haka, to yanzu ta misali a baya ga irin waɗannan misalce-misalce da muka yi ta bayarwa waɗanda kan iya sanadiyar ɗan adam al'amarin kan iya wanzuwa misali. To ita wutar daji baya ga irin waɗannan abubuwa babu inda zai yi a ce eh, wuta kawai ya tashi kuma eh, menene sanadiyar da zai kai ya tashi din misali kuma ta yaya za a yi wutan ya tashi ba tare da wani dan adam na eh, wannan guri ba daga min indillahi to alhaji ado bangare na biyu ga mai tambaya wato shine wanda Allah ne ya kaddara abu ne wanda ba mutum ne ya sa ba amma yin Allah wato a an ana ce natural to irin wa'annan shine wato kamar tsawa da kuma arado arado na ruwan sama ana ruwa zaka ga ga tsawa ga arado yakan iya bigi juna a ƙasa ko kuma akan wani abu in ya bigi juna akan itace za ga itacen za ta kamu da wuta in a ƙasa ta buga juna za ga zai ta da wuta ta fara cin cincawa sai kawai ka haka fuka hankara ga wuta na cin daji haka kuma guguwa iska mai karfi lokaci tsanani ne zafi yakan iya tai da wuta saboda kaga ƙasa tana da zafi itace tana da zafi to akwai wanda suna da mai ta waje guguwa nan ga zafi nan suka iya goge jina saka ga sai wuta ta kama daji to bangare na hudu na uku amin shine wato tsuntsaye mala ado da matambaye akwai tsuntsaye waje kala hudu wanda suna iya wasa da wuta sukan iya doki wuta su kai wani wuri lokacin da wuta na ƙone wani bangare akwai wani ma wanda in ya buga fike-fike kan cawa wuta kan lafiya tashi. To Allah ya kare mu. tsuntsayen nan da ka yi batu kamar menene sunayensu kuma ya fasalinsu da kuma tsarinsu yake misali. Tsuntsayen na ɗaya na shine wanda ake kira da suna black kit na biyu akwai brown falcons na uku akwai whistling kit na hudu shine caracas wato wa'annan sun saye malam ado suna iya ɗiba wuta daga wani wuri su kai kama karakas yakan iya buga fike-fike a kan cayi busheshe har ta yi zafi ta kamu da wuta. Dakta waɗannan tsuntsaye da ka zayyano suna yansu a turance a wani nahiya suke rayuwa ta ina da ina suke rayuwa saboda mai sauraro da kuma matambayi ya gane cewa ga fata inda tsuntsayen nan suke rayuwa. Tsuntsayen na dai yawancin ana samu a kasashen ƙasashen turai akwai kuma kalela ana samu a kasashen afirka to eh, baya ga wannan eh, da ka yi batu da wannan tsuntsayen sai kuma me a jerin eh, bayanan da kake mana dangane da wannan abun da yake ainihin haddasa wutar daji to na hudu shine wato cayin da kake gani nan da kansu suma suna hazata wuta a daji akwai cayi kashi biyu wanda sannan ne cayi ne da rigaza wuta ga daji to su kuma waɗannan ciyayin menene sunayensu da kuma yanayin kalarsu? Wato na farko shine wanda ana ce da shi grass. Wannan cawa tana da mai a cikin ganyenta ko busheshe ko ɗanye. Mai nan yaka iya fida wuta in ta gogoge juna. Shine wato ana ce a turanci watar na tana da high fuel sulfate wanda yaka iya ya kamu da wuta ko da damina lokacin da yake ruwan sama ko kuma da rani lokacin da cayi suka bushe. Wayannan cawa in su goga juna saboda mai da yake Ke ciki din zaka ga kamar kyata ashana wuta zai tashi fa sai ya fara cin daji akwai ciyawa kuma wanda ake kira shi wato buffel grass wannan ma muna da shi a kasan afirka wannan buffel grass na ciyawa ne wanda yana nan da ya kasance da abinci ne mai kyau ga dabbobi amma kuma shi ma yana da dan mai kuma yana da tsayi ga jikin shi kamar kaya kaya ko cin da in ya bushe in ya fara goge jina saka gani sai ta kamu da wuta tana kamu da wuta ne a do saboda ta kashe wa'yansu ciyayin da suke kusa-kusa da ita. Wato wani ciyawa ne da mugun hali wanda duk inda ya kasance ta wajen da yake buga kan shi ya fi da wuta nan da wuya a samu wa'yansu ciyayi su raye a wurin. So kafin a hankara a hankara za ka ga ta maimaye dajin duka. Bai ɓaci ba saboda ciyawan yana da amfani sosai ga masu kiwo saboda dabbobi kowane iri na jin daɗi ci. To Alhaji Ado dai a cikin binciken da aka yi wa'annan ne wanda aka iya samu su ta wayanan bangarori guda hudu nan wanda yake iya hazata wuta a daji. Yawa to dakta ban sani ba kowa yayin da kake binciko wani al'amari da kai mana dogon bayani dangane da abin da yake asasa wannan wutar daji. Har yanzu wuta na cin wannan gari na Los Angeles da ke kasar America. bincikenka bai binciko dalilin da ya sa wutan daji ya mamaye wannan gari na los angeles da ke kasar america ba to har yanzu dai bincike akan bincike bai nuna tukuna ga abin da ya hazata wutan ba saboda haka ba zan iya ce ga abin da ya hazata wuta na los angeles ba bari mu jira su fita da binciken su amma komai binciken dole ne ya kasance daya daga cikin abubuwan da muka ambata a cikin bangarori guda huduna. wato sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Wadube Kwabi na kwalejin FCE Yola Adamawa Najeriya da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammadu Salisu Lado da mu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. salam gaida Ibrahim Garba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Fiona nan duduwa mai da ta da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.